Tarna ina kwana. Muna lafiya Hajiya Farida. Lafiya lau. Me ka kama na wanga sati na labarin matasa? A labarin matasa na wannan satin muna kaye da wani rahoto musamman akan jarabawar BAPC wadda za a gudanar da a talata mai zuwa. sannan za mu je a can birnin agadas inda za mu kawo muku wani rahoto kan kwanciyar hankali sannan karshe za mu kawo muku labarin wasanni musamman kallon kafa da kuma wasannin damben kafa da hannu da ake cema taekwondo a to yayi kyau muna iya farawa ita dai wannan jarabawa ta BAPC ta wannan shekara dalibai dubu dari da hamsin da dari shida da casa'in da biyu ne za su fuskance ta kuma akwai mata dubu sittin da bakwai da dari tara da hamsin da ɗaya kashi fiye da 49 cikin dari na waɗanda za shiga wannan jarabawa domin karin bayani farida kin samu kin tattauna da wasu dalibai a nan birni ya mai sai a saurare su A wannan shekara shirye-shiryen tunkarar jarabawa BPC yana tafiya tare da yin bita da waɗansu darussa da muke ɗaukawa. Sannan akwai iyayen da suke tilasta yaran sosai sun yi karatu cikin dare da safe da marace A yau zan yi bita ne a kan abin da ya shafi mat. Ina da shaddawalin bita ne na karatu a gida. Direbe da yarda Allah za mu bige ta da kyau. wallahi na shirya bpc ina da kyawu na shirya na ɗauki duk lokaci na domin in gane karatun nake yi a gida ma ina zamina in ɗauki lokaci na in yi karatun nan da kyawu gaskiya a shirya nake in je wurin jarrabawa na bpc ina kuma allah ya yarda za mu samu sa'a cikin shi ya ka shirya naka jarabawa ai ita wannan jarabawa ba wani abu ne ba idan an maida niyya kuma in an shirya ta da kyau da kyau To yanzu za mu je wajen bangaren mawaka. E eh, shi wannan zancen na bangaren mawaka musamman wasu wasanni na ƙarshe na Music Irben da aka yi a nan birnin Yamai. Mutum 32 ne sun ka je wajen wannan gasa inda mutum biyar ne sun ka rage. kuma cikinsu za a fidda mutum uku an za su ci gasar nan. Domin samun ƙarin bayani sai mu saurare hirar da Pascal ya yi tare da Habibu Garba. Euh, a ranar Asabar ne za a yi kwambala ta ƙarshe akwai mawaƙa gungu biyar akwai mawaƙa hudu da suke waƙa su kadai akwai kuma wani gungu da suke yi su biyu. Gungun da za su tafi kwambala ta ƙarshe akwai Ustar Block da Big Up da Isaac da Sumu Gaksine da wata mata a cikinsu inda cikin su biyar da za su je zagayen ƙarshe za mu zaɓi uku na ɗaya za mu ba shi damar zaɓin waƙoƙi biyu na sauti biyu na vidiyo. na biyun kuma zai samu waƙa guda ta sauti guda ta vidiyo. na uku shi kuma za mu ba shi zaɓi ko na sauti ko kuma na vidiyo. za mu dafa musu tsawon shekara ɗaya sannan da zarar akwai wata babbar haɗuwa a nan ccfn su ne za a kawo su buɗe taron grâce au CCFN, les lauréats aujourd'hui feront la première partie. To ko ya ne Farida ke za ki je kallo nan wasan na karshe da za a yi? Haka ne zan je amma da sharidi ɗaya idan za ka bi ta bayan mawaƙin da nake so. To wannan dai kuma sai ce miki har dai mu gani. To yanzu dai mu ba wuri da karamin rahoton namu wanda an kai a garin Agadas domin magana saman kwanciyar hankali. eh shi dai wannan karamin rahoton namu na musamman na yau zai mai da hankali wajen shagulgular ranar duniya ta yaran Afirka wadda aka yi a ranar goma sha shida ga watan Juin inda Conseil Regional na matasa na jihar Agadas ya shirya wasanni a can gidan al'adu da ake cema laya na birnin Agadas. A sauraron rahoton da aboki aikin Musa Mamman Turo. ɗaruruwan matasa 'yan shekaru goma zuwa ashirin da biyar ne suka mamaye dandalin wasa na gidan al'adu na agadez shugaban majalisar matasa na jihar agadez abdulrahman usman kutata ya bayyana cewa manufar hakan shine faɗakar da matasa muhimmancin zaman lafiya ta hanyar wasanni kurnu yayan durwa fundamental gare mu akwai yanci na tushe shine baiwa matasa tarbiyya bisa zaman lafiya da ke da mahimmanci ga duniya ga baki ɗaya don haka muka kawo matasa su fahimci menene zaman lafiya muna fatan nan da yawan matasa za su gane zan basu ba su horo na cewa mu ne matasa tubalin duka wani ci gaba na kasar nan wasar ta tattara matasa makaɗa gitar masu wasan barkwanci da kuma masu salon rawar zamani abdul nasir dilla ɗaya ne daga su ta dalilin wannan ranar ne muka yi wasu wasan kwaikwayo bisa wasu abubuwa da ake yi kamar shan taba ganja da wasu abubuwa da basu da kyau don haka muka yi wannan wasan sakwakwayo bisa zaman lafiya don jama'a su gane abin da ake yi ba gaskiya ba ne a zauna cikin kwanciyar hankali a kiyaye waɗansu mummunan halaye. ‘Yan mata da samari sun bayyana farin cikin su. Abin da ya birge ni shine wasan da yara matasa sun kai saboda kwanciyar hankali. A tunanina kwanciyar hankali abu ne mai kyau kuma kowane ƙasa yana buƙatar kwanciyar hankali kamar yadda ƙasar mu ma take buƙatar kwanciyar hankali. Allah ya sa saƙon da yaran matasa sun ka suka kawo ya isa gare su kuma za a yi aiki da wannan. Gaskiya ina jin daɗi sosai da inin gana yara matasa da mun kai inda mun ka zo mu nuna farin cikinmu tare da yin rawa da kuma sauransu. Matasan sun watse daga wasar tare da saka tunanin abubuwa guda uku a zukatansu wato haɗin kai ɗan uwanci da zaman lafiya. Mu dai mun goyi bayan kwanciyar hankali kuma shi kaɗai muke bukata. Yanzu mu shiga cikin wasannin 哎。 Haka ne a cikin wasannin motsa jiki ko kuma labarin wasanni za mu farawa da gollon kafa musamman kofin cin kasashen Afirka da fara jiya a can Egypt sannan kuma za mu dauko zancen damben kafa da hannu ko kuma taekwondo inda wasu 'yan Nijar suka fiddo sunansu a wasannin da aka yi a can Luxembourg. Wa'annan wasannin na kan na shekara ta da 2019 an fara su a ranar jiya a can Egypt kuma za su karewa a ranar 19 na watan Julai mai kamawa. A ranar yau dai cikin wasannin da za a yi na Group B Nigeria za ta haduwa da Burundi a karfe bakwai na yamma a can Alexandri. Sannan Gine Conakry za ta haduwa da Madagascar a karfe goma na dare a can Alexandri. Kamar yadda na faɗa miki a wasannin damben kafa da hannu ko kuma taekwondo. Mhm. Musamman wasan da ake cima Open na shekara ta 2019 wanda suka kare a satin da ya shude. Mhm. shi dai matashi wannan da ake cema marhana show ya samu kyautar zinariya tiket ben yusuf ya samu kyautar azurfa sannan ismail garba shi ma wani matashi dan jamhuriyar niger ya samu kyautar togulla a lalle kanan mun gode da wanga labarun da ka kawo mana a yau ga wanga habekin da muke kawo muku ko da yaushe in an na an kace in tafiya kake so da sauri ka yi tafiya ka kai kaɗai idan kuma so kake ka ci nasara a cikin tafiya ka yi shi tare da abokin tafiyanka. Mun gode sai wani sati idan Allah ya kai muna. Tarhan mun gode da zuwanka.